الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da takwas ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ashirin bayan da zama ka zuwa madina wanda ya dace da yamma su sha uku ga watan daya shekara ta dubu biyu miladiya har yanzu da muna cikin kitabul biyu hadisin da zamu tashi akan sa yau hadisin abdullahi ibn buraida وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة رواه الطبراني بالأوسط بإسناد حسن وعن عبد الله بن بريدة an karɓo hadisi daga Abdullahi ibn Buraida an abihi shi kuma daga mahaifinsa radiyallahu anhu ma yarda Allah ta tabbata gare shi su biyu duka da kan da mahaifin kana yake kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man habasa la'ina ba ayyamal qitafi wanda ya rike inabinsa a kwanakin sunka inabi ya nuna kwanakin sunka yayi amma sai duk sunkarsa ya bar shi haka hatta ya bi bi'ahu mimman yattakhidhu khamran ya bar shi har ya kushe domin ya sayar da shi ga wanda zai giya da shi faqad taqahhama an-nar ala basira to hakika ya kutsa kai cikin wuta tare da sani ya kutsa kai kamar ana rike mutum taqahhama ana rike shi na cewa ku bar ni sai na shiga karfi da yaji ya tilasta kansa shiga wata bisa da basira an gane ko akwai laraba suna irin wanda al'adar wadansu daga cikin su don yawanci gir da suke suna yi da inabi kuma suna yi da dabino galibi a da shi yasa Allah ya min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yaqilun galibi sukan yi giya ta yayin inabi sukan yi giya da kuma dabino to duk inabin da ake son a yi jiya da shi bayan ya nuna sai a kyale shi a kitsin karfi har a daina ba shi ruwa sai ya zo ya bushe kurmus idan ya bushe to shine sai canja sai zama ruwan tsorowa to wannan wato giyar masu kuɗi kenan ko lokacin jahiliya to sai ya sayar da shi da tsada ga wanda za su yi giya wani shi baya yi baya shan giya din amma dan zai iya sayar da shi ga waɗanda za su yi wato ko yahudawa ko nasara ma waɗansu yana ganin babu laifi yana ganin ai ba giya ya sha ba kuma shi ba giya ya sayar ba amma ya manta da cewa ya sayar da sinadarin da aka yi giya da shi shine manzon Allah ya ce hukuncin sabkar ta tahman nara ala basira ya kusa kai cikin wuta tare da yana cikin sanin saboda ka'idojin wannan shari'a na addinin musulunci manya-manya daga cikin su akwai fadin Allah ta'ala wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan da haka ba a yadda ka yi taimake ne ta kowace hanya wajen haifar da barna matukar kana cikakken sani cewa in na sayar da wannan gerar ko wannan dawar ko masarar nan ko waken nan ga wani ba gube ko da kamfanin brewery tabbas jiya za a yi da ita to haramun ne ka sayar musu haramun ne ka sayar da wakenka ko geranka ko dawa ko masara ko alkama ga kamfanin yin giya saboda ka tabbatar zan sarrafa su ne su ne giya da zaran ka sayar ka yi kamakke ne a wajen aikin barna wannan hadisi ka fita cikin fadinsa kuma malamai suka fada da ma'anar hadisi ka ce zai shiga haka cikin dukkan wani abin da yake na barna ne a bankasa in ka sayar kamar mutumin da zai sayar da kayan kiɗa shi ba zai kaɗa ba kuma in ana yi ma ba zai taka rawa ba amma zai sayar da kalangu din zai sayar da fatar da wanda ya san cewa rufa ta zai yi kiɗa to shi ma ya shiga cikin hadisin ko wanda zai bayar da shagon gidansa ana sayar da barasa ya shiga ciki ko wanda zai bayar da hayar gidansa karuwai na ciki suna karuwanci shi ma duk ya shiga faɗin wannan hadisin ko wanda ya bayar da hayar gidan da irin gobarar nan wanda sun ki aure kullum sai je sun je sun kawo mata gidan kuma ina cikin sani shi ma faqad taqahhama an-nar ala basira shi wannan in an zo na hadisin ma na musulmi na cikin la'anta ne dan manzo Allah sai la'ana Allah man awa muhdisan dukkan wanda ya bada mafaka ga mabarnaci to Allah ya la'ance shi eh a ba dai ta giya ba Allah ya fito da nan ayya yawa mutane sun yi giya ne amma in za a tuka to da yadda zai tuka eh misali shi ya kara sa da ma ku yi hakuri ku yi hakuri haramun ne mutum ya sayar musu haramun ne mutum ya sayar musu ai ba mu tsaya a kanta ba dukkan abin da kashin za a saba Allah da shi fadan hadisin ya shiga ciki yanzu misali a ce wuka kake sayarwa sai da wuka haramun ne ko takobi ko lauje duk ba haramun bane ba amma sai ya tabbata wani farawo ne in ka san masa takobi zai je fashi ita wani dan ta'adda ne idan ka san masa da wannan wuka zai je ta'addanci da ita duk abin da ka san in na sayarwa wanda zai barna da shi haramun ne ka sayar masa amma wanda ka san cewa masturul hal halin sa a cikin yake baka sani ba ta'addanci zai ba ta'addanci zai ba to wannan sai ka dauke shi akan asalin ba dan ta'adda bane ba amma duk wanda alamu suka bayyana cewa dan ta'adda ne ko labari ya zo ko zato mai rinjaye haramun ne ka sayar masa da abin da za a yi ta'addanci da shi ko da kuwa asali abin ya halatta mu gyara masa kuwa da dawa in aka kara dawa kaga zai shiga cikin haka hatta rediyo da talabijin akwai dan suna lalle suka bada fatawa suka ce matakar ka san wani idan ya sai tabar ko da dan nan ba abin da zai sai tashiya shi ne baya jin wani baya jin hadisi sai disco sai kada kada da rawa to haramun ne ka sai rawa ya yi kowa kara faɗi abubuwan suna da faɗi wanda ku gane ina zuwa ku gane ku gane faɗin shari'ar musulunci wato idan ka ɗauki asalin jigon guda ɗaya wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan abinda ake neman ka da shi ka gane cewa abu kaza ta addanci ne abu kaza sako ne in ka gane abu kaza ta addanci ne abu kaza sako ne to haramun ne ka yi ne ta kowace hanya da za a yi wannan abin da kai da ta'addanci ne ko kai da sako ne wanda bai sani ba wannan afallahu amma kala duk abin da ya wuce ga wanda bai sani ba wannan ubangiji baya kawo mutum da abin da bai sani ba amma wanda ya fadakarwa karwa cikin sai kuma ya fada kuke dan ta hanyar haka ne za a rage fasadi a ban kasa shi ko fasadi in an rage shi a ban kasa sai mutane su samu sa'ida cikin rayuwa su samu rayuwa mai kyau amma matukar ko fasadi a ban kasa gwamnati kuma ba ta hana fasadi din saboda tsarin mulki ne ake aiki da shi wanda ya gino akan tufka da walwala domin ya halatta babban abu kuma ya halatta dan kankani kaga tufka da walwala kenan to eh, kai kai musulmi ko musulmi community din musulunci mu musulmai mu ya kamata mu gyara community din mu an gane ko ta hanyar gyara community din ko ta hanyar yada karantarwa da wa'azantarwa wannan karantarwa da wa'azantarwa kuma a yi da usuluri mai laushi don jawo hankalin mai saurare fahimta so muke ne gane ba so muke kawai mu bude masa wuta ba sannan kuma idan ya gane kuma ya gyara sannan idan yana da laifi goma mu ce dole sai muna bin sa bashin yau sai ya tuwo ba mu dai ya nemi wanda ya fi girma yau ya daina ana nana ne ya rage ana nana ne ya rage ana nana ne ya rage har yanzu Allah ya tsaka da tuba gaba daya wannan ku yake da karfin tuba gaba daya ya kakkabe kansa daga abin da yake na farna haka aka fi so wannan shine aikin da ke kan dukkan masu azantarwa ko karantarwa shine aikin da ke kan duk wanda zai iya mara baya dan duk dauka abun mai wazi ne yanzu na wazi ya ce shan giya haramun ne ya faɗa a hukumar juma'a ya faɗa a mimbarin ne ya riga ya rage kai kuma kana da gida sai ka ba da gida ka sai da barasa har kai ba kai aiki da wazin ba ko da kai ba ka sha yadda zaka ka tallafa mai wa'azin nan sai ka je ka samu mai barasa gidanka ka ce ai shot notice ne ma in kana so in biya ka kuɗin watan da ya wuce gashi fita daga gidan yau kai ko wata biyu kake so in biya ka fita daga yau ba za ka sake sarmin da barasa a gidana ba daga jin wa'azi sai ka ka samu karuwan da ke gidanka ka tashe su gwagwaren da kasancewa sukan kawo mata su fasikanci su ma sai ka tashe su daga gidan shi ke ka taimaka mai wa'azi ka aikin da mai wa'azi goma kila sai su yi shekara suna yi su gama shi ba kai ka je kai shi cikin minti biyar da za ka iya shi kenan kai gaban karamar hukuma ne kai kansila ne kai menene ne duk abin da za yi dai za ka iya taimaka addini sai su kawai in mutum ya sai in mutum ya ɗauki siyasa daban addini daban to wanda ya dauki siyasa daban addini daban kaga shi yana da wani gurgura fahimta Allah ga nadin wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al kharaj bid damani rawahu al khamsa wa da'afahu al bukhari wa abu daud wa sahahahu at-tirmidhi وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان وأن حديثي أنكر أودة عائشة ورم من الله سكار الدابريتا قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله إلا دعونتم الله ثبت قريش ياتي يتي لي الخراج بالضمان الخراج فائدة da mutum zai samu sakamakon sayan haja bid damani yana cancantar ne sakamakon biyan kuɗin da yi al-kharaju bid-damani fa'ida ko cin riba yana tabbata ne duk bamani ga wanda zai iya daukan hasaran abu in abun ya salwanta wanda ko zai iya daukan abu shine wanda ya dauki abin cikin zimmarsa sawa'un ya bada kuɗin yanzu ko ya bada rabi ana bin rabi ko an ba shi abin a matsayin rance nan gaba zai biya yana da cikin zimmarsa wannan hadisi imamul al-bukhari ya da'ifanta shi amma dai bincike ya hadisi ne sahihi shi hanyar da biyu da ifanta shi daban hanyar da su tura da su kuma kaza da sai kuma jaru suka ba suka inganta shi kuma daban saboda haka shi yana da gaskiya cikin abin da ya faɗa in an bi sanadin sa hadisin da ibi ne su kuma suna da gaskiya da in an bi sanadin sa hadisin ya tsira da haka dai karshen sakamako hadisi ne sahihi an gane ko al-kharaj bi daman al-kharaj shi ne riba ko kace fa'ida bi damani tana tabbatuwa ne sakamakon daukar hasara dukkan wanda ya sa ba ya dauki hasaransa ba yanzu misali shikenan ka siyo haja a kasuwa ka bayar da kuɗi an baka ita kana kan hanyar ka ta zuwa gida sai hajan nan ta salwanta ya hasara kai da ka sayo ko wanda ka sayo wajensa kai da ka sayo to a sai hajan nan kuma in karuwa ta yi bayan ka taho kuma wannan karuwar ta wace ce mukaddara ka je kasuwa za ka sayo tinkiya ko za ka sayo akuya ka Allah ku daina su ka je kasuwa za ka sayo akuya ko za ka sayo tinkiya sai ka samu akwai mai juna biyu ko tunkiya mai juna biyu ko saniya mai juna biyu sai ka sayo shi ya san mai juna biyu sai ya sayarwa kai ka san mai juna biyu sai ka saya aka yi ciniki nawa kudin wannan saniya tare da abin da yake kaza ne ka biya shikenan sai ka tawo gida kana zuwa gida sai ta haihu kai kana gama cinikin ma ka zarga mata igiya ka fara da sai ta fara na kuda ka tsaya gefe guda ta haihu ta wace ke wannan dan da ta na ka ne don saboda alkharaju bid daman to to shikenan mukaddara kuma ka sayo abin sai ka zo gida da shi da ka sayo da saniyar gida ko akwai gida sai ta haihu daga baya kuma sai kasar da tana dangishi kai kuma ka sai ta ne a matsayin akuya lafiyayya wadda ba ta dangishi ga yanzu anan gurin kana da khiyar zabi na ka je ka mayar da wannan mai a baka kuɗinka ka je ka mayar da hajar a baka kuɗinka saboda me saboda aibu da ke tattare da ita ga su kuma ta haihu to yanzu idan ka je mayar da ita dan a baka kudinka za ka mayar da dan da ta haifa ne ko kuma a za ka masa akuyar kawai ka rike dan ya baka kudinka da ka'idar alkharaju bil zaman za ka mayar da akuyar ne ya baka kudinka wancan dan naka ne dalili shine lokacin da ka taho da ita kafin ta haihu in mota ta kade ta mutu ya hasara shi kenan in kuma ta samu fa'ida ta kace yadda in nasara ta samu ta kace to kuma in fa'ida ta samu ta wace ta kace al-kharaju duk da mali mutum ne ya sayar maka da kuloci fili ne a bayan gari ne ya sayar maka kuka yi cinikin kuloci shikenan ka zo ka sa foundation ka fara gini wajen haka rami an gama haka rami ana foundation ko ana gina rijiya sai aka tono zinariya a kasa ta wace ce <laughs> haka ce ba na shi bane ba duk abin da ka samu na fa'ida cikin abin da ka sa na waye na shi ne amma in mutum ya san da abin sai sharɗanta maka shi ka zo yi akuya tana da ciki sai ce ga da sharɗin ɗan da za ta haifa na wani gayan akuyar kawai za ka saya to kaga ne ya saddanta maka to amma bai saddanta maka ba ya sanar maka da ita da dukkan abin da ka dauka shi kenan da abin da ka samu lafiya ina fata an fahimta da haka idan ka sayar da ita tana da aibi idan ka mayar masa kawai zaka ba shi kudin sannan idan eh, baka kuɗin ka ka bashi akuyar sa amma din da ta haifa naka ne bi dalili cewa da ka tawo da ita kan hanya kafin ka mayar inda ta mutu kuma waye ya hasara kai ne to haka in aka samu fa'ida kuma taka ne shine ma'anar al-kharaju bid-damani dukkan abin da mutum ya saya da al-kharaju fa'ida mutum na tantance ta nufi da mani ta hanyar daukar hasarar abu yadda zai dauki hasarar abu to kuma shi zai zai samu fa'idan sa shi zai ribaci fa'idan sa kenan wa alaikum salam ah, Allah ga wannan to inda ya saye da ya kuma abin da cikin saye ta kuma ya saye ta ba ta da ba ta da ne a ah, tana dama tun da aibun aibu ya zo daga hanya ne ya gani bai ga aibun a can gurin da sai da ya gida dai shi wannan muke buga misali kenan amma in ta aibu a wurin sa ba zai mayar in a wurin sa dalilin din gishi ya ba zan mai da ita ba amma tana da aibu tun da kan bai gani ba sai da aka zo gida ya gani dukkan wanda ya sai haja lafiyayya kalau yana tsammanin lafiyayya ce sai da zai gida ya ga aibu yana da zabi ne mai to wannan wajen mayarwa din nan hanya guda uku ha wato yana da zabi na ɗaya daga cikin ababe guda uku ko dai ya rike haka ya hakura da aibun duk da haka kaga ya yafe kenan ko ya je ya mayar a bashi kuɗinsa sa wannan yana da dama ko ya je ya ce a bashi daidai kuɗin wannan aibun ababai nawa kenan yi hakuri ka fahimci wannan ka fahimci wannan na faɗa yawwa a sai ku rika hakuri da Allah saboda kowa ya fahimta kafin abin nan a ababai nawa kenan guda ko ya mayar a bashi kudin sa ko ya hakura ko kuma ya mayar a bashi daidai kudin nan aibu in da lafiyayyen abu ne ba aibu naira dubu biyu yanzu aibu ya samu kuma fadin aibun ya kai a rage ɗari biyar to sai ji a bashi ɗari biyar in da ya biya naira dubu biyu wannan duk wanda aka cikin guda uku nan ya halatta ina fata an fahimta na za a iya cewa idan mutum zama da wani akuya zai kai sa'i ɗaya na kamar yadda muka nuna faɗa ba a wancan daban wannan yake magana eh. to dan mai kuma ne zai kai sa'i ɗaya wani me ya faru na abin nan zai kai sa'i ɗaya wa alaikum salam yana yaya inda za ga su mutum eh su gina mutum duk wanda ya gina ɗakin kwanan baki hotel ne ko gidan kwanan na baki waɗansu suka zo ya tabbata a fuskarsa cewa wannan matarsa ce ba ya ba su masauki so kwani shi ma kuma ya yi haram wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal wa eh ma ba in zai eh, amma in ba tuhuma ba wani mutum mutum ne ya zo kamalin mutum ga matarsa da hijabi ga kansu ga kila hada ko ɗaya ko biyu za su kama ɗaki dan me sai ka tambaye shi matarsa ce ai wannan dukkan karina ta nuna me ma'aurata ne amma mutum ya zo ga mata a fafafe ga daga ganin kamar ta dai za ta jefa tunani cikin zuciyar mutum shi kenan in mata ban za ta kuma ta hijabi ya ka iya kai dai zahiri da ne kai aiki da shi za ta bulle ko ba haka ba kuma ko ba ta banza ba ita kuma in ta fito haka a tsare tsaren ta kuma ita ta jawo kanta tuhuma dan an tambaye ta ba laifi ba ta mutuncin ta kai ba in ta ci mutuncin kanta da ba ta mutuncin mutuncin kanta ba za ta mutuncin ta wannan kan dole duk ya shiga ciki duk wannan sun shiga ciki ko mutum ya sayar da yana yana da hoton ana shan giya a ciki ko ana kawo mata do a ciki duk wannan ya shiga ciki wallahi duk yana da laifi duk mai hoton din da yake wannan duk hajjinsa duk kiyamul lailinsa duk umararsa ta goma karshe ya dakatar ma ya tsaya gida ya tuba ya fi masa amfani mutum zai iya irin masu irin wa'annan business za su iya ma sawa kamar yadda kafa da ya kan faru a madina gwamnati su rubuta a kayan gwamnati cewa babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza a wannan hotel kwarai da gaske sosai in dai mutum ne gari zai ba da wannan a rubuce da ba da doka hotel din nan ba ma saukar dukkan wani mutum da ya zo da mace sai in matarsa ce hotel din nan ba a shan giya wato in duk wani aikin barna da yasan ana yi a sauran hotel wadanda Allah baya so manzon Allah baya so sai ya liƙe a kofar hotel din ko ma menene ya liƙe a ina ko ma a ina zai faɗa dai ya dai sanar ya riga ya fita idan daga baya waɗansu suka zo suka masa wayo suka nuna su mutanen kirki dai bayan ko nan banza ne wannan su suka biyo shi ba ya laifi wajen Allah shi ya iyakacin nasi ya riga ya fita wa alaikum salam alan da gare da hadisin baya na magana da dokar to ai ba giya bace ba da aka matsa ta ita giya ko ba giya bace kuma ta ba dabbobi ya dabba haramun da ta giya idan ta sha ba ba da aka rasa ba a'a duk dai ba wannan mura kuce ta kumbura su ka ta kumbura su wannan daban haramun ne su sha to ba kuma wannan yana nufin a tunda mala ce ba haram bane bari je kowa ragon ka barata ba haka muke nufi ba saboda ko masu barkatun sun fahimta kuma kan da a koma sai wannan fahimta amma dai ku gane muna magana akan nassin mas'ala abin da ya shafi haramun ya shafi suwaye wai bil adama bai shafi dabbobi ba wa alaikum salam malam magana akan hadisin da ya wuce ba zai da yau da shi wato idan mutum ya zo shi kaga alamar cewa ya bayyana ma in ya saya zai sai ciki da a rage biyar ba amma mutumin da ya zo ko ka gan shi akwai alamar arne ne misali a ce akwai siffa ta cewa shi wani ba musulmi ba ne ba ruwan ka kai za ka kai masa in ya bayyana ma cewa ka riga ka sani cewa shi in ya saya zai sai ciki da domin mafi yawan sun zan zuciya ita gan za ka sha da kagan ba na musulmi bane ba ka tsammanin ne dai zai abin da zai shafi abin da zai shafi in dai ya bayyana gare ka wannan mutum zai aiki da shi ta hanyar barna bai halatta ba sawan arni zai musulmi ne duk ɗaya ne ayo arni ba ma sai fi illa ba idan je sai akwatin video ba sai je video bidiyo kasan da maganar kwafaroma ba bayan da jin kiɗa wanne ya fi illa هذا wannan ya fi kiɗa ma zai illa sosai an urwatal bariki radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربها فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وأن حديث أنكر أوبغ عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا من الله يباشي الدينار ليشتري به أضحية لن يسوي دبر ليا aw shatan ko kuma dan ya sayo akuya imma ya ce masa dabbar la ce masa akuya fastara bihi shataini da ya je sai sayo awaki biyu a yamakon daya wato kasuwa ta yi kyau kenan manzo Allah na tsammanin dinarin nan akuya ɗaya za a sayar da shi da urwa ya kasuwa ya iya ce in ce a cikin harkar kasuwanci da haka sai ci nasara ya sayo tumaki biyu awaki biyu da ya sayo awaki biyu fa ba a ihdahu ma bi dinarin dayar sai sayar da ita da dinari daya fa atahu bi shatin wa dinarin sai kawo annabi akuya ɗaya da dinari kuma wato kuɗi sun dawo gida kuma ga me ga ga akuya kawar ba a kasa ko kawai ba kenan fa da alahu sallallahu alaihi wa sallam bil barakati fi bai sai annabi ya sanya masa albarka cikin tilkai sai yace duk abin da ka tashi tilkai Allah ya sama albarka a ciki fakana daga nan sai ya kasance lawish tara turaban inda a ce urwatul bariki zai sai kasa la rabiha fihi da sai ya ci riba a cikin ta annabi ya masa addu'a sai da sai da albarkar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ke nuna mu'jiza ta annabci addu'a mai kamar da yankan wuka kenan da fada da cikawa wannan hadisi malaman hadisi biyar suka ruwaito in banda nasa'i haka imam bukhari ya ruwaito shi amma ba da wannan jerin gaba ɗaya ba sai dai hadisin cikin dogon wani hadisi ya kawo shi a dunkule walam yasuk lafzahu bai kawo lafazin da ke nan ba haka amma ma'anar ta tabbata cikin bukhari wa awrada tirmidhi lahu shahidan imamu tirmidhi ya kawo wani hadisin da ke da shaida kansa min hadisi hakim ibn hizam cikin hadisin hakim ibn hizam wato abinda wannan hadisi ke nunawa a babin kasuwanci halaccin wakilci yadda ya halatta in kana da bukata ka je kasuwa ka sai haja da kanka ya halatta ka wakilta wani ka ce ya sayo maka kuma wannan ke nuna idan mutum ya baka wakilci ya ce sayo mun kaza ko da farashin daidai baka naira dubu daya sai ka ga aka samu ragin kuɗi wannan abin da ya ragu na wane ne naka ne ko na nashi ne dan gashi da ya sayar ya dawa da annabi da me da kuɗin sa da sai aljihun aljihunsa amma bai aljihun aljihunsa ba kuma wannan ke nuna kai wakili idan an tura ka za ka nemi maslahar wanda ya tura ka ne ba maslahar wanda ka je saya wajensa ba dan wanda a ko nau'i na ne amincewa yarjewa a ciki tunda ko an mutum yarda da kai bai kamata ka kunyata shi ba ya kamata in ka je kasuwa ka ko kowane abin duk inda ka buga an ce wannan abin naira ɗari biyar duk inda ka buga ka yi ta yawo har ka samu inda kila za a ce ɗari hudu da hamsin ka so don ka damu naira hamsin don wannan shi ne ka cika amanar da yake tsammanin firista ina ba ta an fahimta wanda ke nuna a ce wakili yana da damar yin tasarrufi cikin me cikin abin da aka ba su wakilci a kai kuma wannan ke nuna yan an sai sayo mun dabba zan yi layya da ita lokacin da ka ce sayo mun dabbar da zan yi layya ka ba da kuɗin ragon layya a lokacin ka san wani rago za ka maka baka san kowanne ne ba sayo shi da dan aiki a hanya ya mayar da shi na layya ko sai an zo wurinka bai mayar da shi na layya ba sai an zo wurinka don yanzu baka san kowanne ne ba kai ne mai layyar ba shi ba kila iya zuwa ka duba yi ba a ra'ayinka ka fi son wanda ya fi shi kiba ko ba haka ba da a ce sayowa din kai ya mayar da dabbar ta zama layya da guda biyun nan da ya so dole ya dawo da annabi halatta bai sayar da ɗaya dan zan layya ba a ne ba a sayar da shi ina ba ta bin fahimta kun da yanzu bikin hadisi ko ragon layya inda aka ware na ce wannan ragon na wani layya ne na keɓance shi dan Allah haramun ne kuma in sayar da shi ko in kyauta da shi ya riga ya zama na ubangiji kenan an gane ko kuma wannan hadisi ku yi hakuri yasa ba da hakuri ne sosai kuma wannan hadisi nan da kina nuna mana a sai ba za ta da iyaka ba haka bane ba dan ga mutum ya sai akwai a tsaye dinari ɗaya kuma ya sai da ita nawa dinari eh liyashtari bihi qudiyatan fastara bihi shatan yau ya sai akwai a biyu dinari ɗaya an da ku wato wanda shi lokacin da annabi ya ba shi kudin a matsayin na menene na akuya daya amma har aka samu wato akuya biyu da shi kuma ya zo ya sayar da wannan abin da din ya dawo ya sayar da ita dinari ɗaya daidai kudin ta da yake farashin ta na kasuwa ina fata an fahimta bayanin kariba ba kenan tare da haka annabi bai ce ba abin da ya sabo karfe ma addu'a masa fatan alkhairi wato da wannan ke cewa kenan ashe iyakance riba ba iyakance riba an gane ko ba a cewa tun da ka sai abu naira dubu to lalle riba da zaka ci ka tauce ɗari ko kar ta kasa dubu in ka sayar da shi dubu biyu ma ribar da ka ci ba haramun bace ba sai dai abinda malamai suka ce akwai bambanci tsakanin abin da yake dolan rayuwa da abin da yake ba dolan rayuwa ba yanzu misali da gero da masara da dawa da alkama da man girki da tattasai da tumatiri duk wannan menene dolan rayuwa ne amma agogo ne ba dolan rayuwa bane ko ba haka ba ko ba agogo za a rayu ba haka dan agogo ya tsada ka samu ya tsare ne zai farko ka zai shiga wani halin da ka kai ne <laughs> amma masara ta yi tsada shine inda magana take sai malamai suka ce ka kula cikin duk abin da yake dole rayuwa jama'a suna da bukatar sa su rayu in babu shi rayuwa za ta shiga cikin hadari to sai ka hakura da riba kadan to sai Allah ya sanya maka albarka an gane ko a nan ne kuma abin da muka faɗa na ce na cewa a irin nan ne kawai in gwamnati da yan kasuwa sun ki jin tsoron Allah sun zo sun sa riba sama da kima cikin abin da yake dole rayuwa to ya halatta a aiki da price control a kayyade farashi shikenan a ce to shikenan ga wani kilo duk wanda ya sayar da shinkafa kilo ɗaya kudin ta kaza ne kuma kowa ya auna da kilo ba a yadda ba kowa ya auna da mudun sa dan mudun wani ya kuna wani girma mutum na iya ha'inci in mudu ne kuma in kilo ne dole gwamnati tana da duba gari da suke bin kasuwanni suna duba kilan kowa lafiyar sa kalau ina fata an fahimta in nama ne a cewa mahauta su ma duba da yadda dabbobi suke yanzu don nama kilo ɗaya kudin sa kaza ba a kyale mahauta su rinka kimantawa ba to zan ba da naira hamsin ya yanko kawai ba tare da auna ba wanda ma ba da naira hamsin ya yanko ba tare da auna ba ya za a gane daidai wa daida dole sai da kilo duk wani amfanin shari'a musulunci kenan sai a kubutar da shi daga wuta dan bai cuci kowa ba a kubutar daga bayan Allah daga cin zalunsu dan ba su tare da hakkin su ba idan aka ba da kilo aka ce duk kowa da kilo zai auna naman da zai sayar ko shinkafar da zai sayar ko tattasai da tumatir da zai sayar ko lemo da ayaba da zai sayar amma sai a kyale mai lemo da ayaba ya sayar da ya ga dama ya dozin kudin sa kaza ne dozin din lemo naira hamsin ko naira arba'in ko naira talatin da biyar wannan dozin din ai na lemon ba girman su ɗaya ba kuma kyansu su ba ɗaya ba wani ya fi wani girma amma a ce kilo dole abin da aka baka ne za a yi za a bani ko da nawa ya fi naka girma ko kuma za a samu in naka kanana ne adadin kwayar lemon da za ka samu ya fi nawa yawa karshe kuma nauyin su ya zo min daya kamar da aka ce a yi lissafi duk dozin daya kuɗi kaza kaga dole za a yi zalunci a ciki shi yasa kai an kasuwa in kana jin tsoron Allah ko da kafin gwamnati ta zo ta yi wannan kai ka fara ka sunna kyakkyawar sunna a matsayin ka na mahaucin da ke sayar da nama ka sunna kyakkyawar sunna a matsayin ka na mai sayar da lemo da ayaba da menene da kayan marmarin da ake bukata ya kasance kai ka sa kilo gwargwadai da ka sai lemo sai ka lissafa gani wannan lemon kilo nawa zai yi idan na sai da kilo nawa riban nawa zan ci sai ka kiwon da ka sanya kuɗin ka kike na nan wani mai lemo ya gani ya koyi da kai wallahi ka zama sunna sunnatan hasanatan ke wani ya gani shi ma ya koyi da shi wani so adadin mutanen da suka koyi da kai so ladan da ka samu wajen ubangiji to amma inda matsalar take wai kamar ba za mu yi gaskiya ba sai an zo a ce ai mana wai dan kasuwa ne zaka zo ka ce masa nawa wannan sai ce a faɗa ma gaskiya ko kuma sa suna ma'ana gaskiyar ma sai ya tambaye ka in ka ba da shawara a yi ai ba take gaba ne zaka kasuwa take ya sa suna za a yi ko ta za a yi har mun mai da abun wasa manzo Allah ce man kana yuridu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut sa suna din nan da kai tun da kishiyar gaskiya ne zai zama alheri to manzo Allah ce kar ko dai ka faɗa alheri ko kai ne surutu me yasa kuma kake ba ta zabi a faɗa alheri ko ai sharri har kana neman in ta zabi a to kaga duk wannan akwai karancin karantaswar addini da fuskantarwa kuma dukkan wanda ya ji gaskiya dan Allah ya yi kokarin kwatanta aiki da ita ko shi kadai ne cikin dubu Allah zai kare ki akwai wahala farkon al'amari da tsangoma da zaka samu daga wajen yan wanka yan kasuwa amma duk wannan za ta zo ta wuce Allah na tare da kai idan yau ka fara wannan gyaran ka mutu to ka tabbatar da abin da ya wuce a baya na kuskuren ka Allah ya yi maka shi me ka manta me kake so na riba a duniya saboda wannan sama da gafarar ubangiji amma ka biya wa mutane yan kasuwa ai ce ta aika san abin da na kasuwa idan kai ka kadai sai a ce kai kaza shikenan ka biya musu sai ku je ku mutu tare da ku shiga wuta kuma ranar tashin kiyama ba wanda zai karewa wani wani abu kenan Allah ya tsare mu to da wannan hadisi yana daga cikin hukunce hukuncen kenan da ake dauka a cikin sa abin da muka ambata alaikum salam Eh. eh eh eh ya zama nasu wanda ya sarrafa su ba ya san da kayan ya su wani samu manta a to kamar nan cikin gida Najeriya wani samu a cikin wanda zai ka samu cikin ne zai yi eh wannan idan ka san cewa ya sayar maka da gwaran mota ne dama abinda baya haihuwa kamar mota ai ba haihuwa take maka abinda haka ne a cikin lalle ya zama na mai motar ne ya manta shi to idan kana da halin mai masa kudin mota in da halin mota masa sai talaka da kudin Allah zai ba shi lada idan eh abin an sauke da kasar waje kasance kudi na kasar waje masu yawa a ciki kaga ba halin mota ba san ma nawa ya gudu kuma kai ba za ka zo ka yi tiket kai da biza ka tafi da ka je ka kawo mutum kudin sa ba sai dai kana da wata hanya ta isar da sako da wuri wanda ga adireshi ga wani abu to wannan kuma na abu ne daban za ka iya isarwa ta hanyar da ya dace da na mutum ne ya tsaya a kan da ya yi wani abu ya zo ya zo ya ware ta ce wannan talayi bai kamata ba kuma ya zo fasa ba. Ka'idar da malamai suka bayar kenan. ragon suna zai ba lai zai ba eh ragon suna ya fi laye karfi bisa zance mafi inganci وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في دروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدار القطني بإسناد ضعيف وأن حديث الإمام ابن حجر يا ضعيفا da'ifan حديث ce hadisi da sanadi wanda yake da ifi aka rawaito shi saboda cikin hadisin akwai sahar ibn shawha ibn haushab wanda malamai sun yi maganganu da dama akan riwayarsa an gane ko amma wadanda sun ce akwai wani riwayan da imamu ahmad ya rawaito daban wanda ba ibn bada ba wanda yake in hada su da wannan za su iya karfafuwa ya zamanto hasan haka wadansu malaman hadisin suka ce an karbo hadisin daga abu sa'id al-khudri lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha an shira'i ma fi butunil an'am ya hana cinikayyar abin da ke cikin cikin dabbobi dabba tana da ciki ka ce kawai kai jaririn cikin za ka saya wannan haramun ne saboda mai saboda ba ka tabbatar za a haife shi da rai ko ba rai kaga akwai darara ciki kenan kuma yanzu idan ka saya ba za a iya mika ma shi yanzu ba in kana so to wannan al qudra ala taslim wa tasallum shine ya hana cewa ba za a sayar da shi kenan ba hatta ba. har sai sun haife wa an bai ma fi duru'iha haka manzon Allah ya yi hani dangane da sayan abin da ke cikin hansar dabbobi saniya ce kada hansar ta cike da nono sai ka ce na sai nono nan a tafi yawan shi a bai halatta ba sai an tazo din sannan ka saya wa an kira ila abdi wa huwa abik ko sayan bawa alhalin ya gudu daga wurin ubangidansa an rasa inda yake sai ko kalla ciniki akan cewa in ka ganshi ya zama naka wannan ma haramun ne wa an shira'il maghanim haka an hana sayar da abin da ya shafi ganima hatta tukusan har sai an sayar kar ka zo dan ka halarci jihadi abin da har sai an raba kar ka zo dan ka halarci jihadi kana sa rai in an raba ganinan bannan kai ma za ka samu sai ka ce to ya kamata wani ka sai abu kaza na wani ina sa ran zan same shi a ganima to ya ka zo rabo kuma ba baka fa tunda wali lamar yana da dama rabon wannan ya fada cikin hannun wani ko ya fada hannunka to da haka ba za a sayar ba sayar ba har sai an raba kaga abin ya fado hannunka wa an kira'i sadaqati hatta tuqbal haka an hana sayar da sadaka har sai an riga an karbe ta hannu wanda ne ya fitar da sadakar shanu zakka ta shanu ko ta tumaki ko ta awaki sai kace da mana lalle a ta baci ka samu rago guda uku sai ka zo ko kullu kai da ni in sai rago daya kana fara zaka samu rago uku idan Allah liwani ko za ka samu saniya karsana daga wajen sarkin fulani ko wani abu makamancin haka ko ba haka ba tsammanin ka in ya fitar kai zai ba sai aka kulle kulikaiya da ita wannan bai halatta ba har sai in ka karba din ya tabbata an baka a hannu sannan ne ya halatta ka baya wa an barbatul gha'is haka musu da mai yin iyo zai yi cikin ruwa dan ya fito da lu'ulu'u ka ce to ni na sai wannan nutsan da ya yi yanzu cikin ruwa abinda ka fito da shi na wani na saya shi ma haramun ne dan zai iya yi iyo cikin ruwa bai samu mai komai ba to da haka duk waɗannan an hana su kenan dukkan dai wannan idan kuka lura garar da ke ciki aka haramta wanda gaba daya ko da hadisin bai inganta ba hadisin da manzon Allah ya hani dangane da bayyal gharar ya shafi dukkan waɗannan al'amuran وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah ya ce la tashtaru samaka fil ma'i kada ku kuskura ku ce za ku sai kifi yana ruwa fa innahu ghararun in ya zama zarar waɗansu malaman suka ce sai fa in ruwan mai iyakantaccen faɗi da zurfi ne kai ne kake da rami a gidanka ka'idar ka kan sauki kifaye amma so kake ka sayar da su da ransu sai ka yi wani kamar irin ɗan su yi manfil a gida da inda ka so kifaye sai ka zo ka jefa su a ciki to kaga wannan ai kana da ikon mika shi saboda mai koya kika mu a cikin ruwan akwai inda zaka buɗe ruwan ya tsiyaye <laughs> dole da kifi ya fito fili ya kama to wannan babu laifi haka wadansu malamai suka ce amma duk wanda ke cikin kogin wajen wa mallakar ka ba to akwai wahalar mika shi saboda haka ba za ka iya mika ba tabbar bane ka mika shi haramun ne ka sayar da shi eh wa alaikum salam jiya baka zo ko jiya ne ko sakarin jiya ba za ka sayar da yabanya ba har sai ta nuna sai amfanin gonin ya nuna ne ake sayarwa amma kafin nuna sa haramun ne a sayar ko ma menene sai ya nuna shi ya nuna alga'is wanda yake iyo cikin ruwa a barbata ga'is iyan mai iyo cikin ruwa a ba za mu ce su ba don ba dukkan mai iyo cikin ruwa ne ke yin su don bai bada ma'anar ba kenan amma zai iya daukan kuma wannan ma'anar kamar misali mutumin da zai shiga cikin ruwa dan ya kamo kifi kafin ya kamo ka ce ka saya wannan kuma ba sai mun faɗi ba dan mun faɗi shi ya zo mai mai sayan kifi a ruwa ya shafe shi na'am wani abu ya fara a eh kuma ni da na cike da ruwa sai mutum ya zo yana da yaron ya yi wa ta shi cewa zai je ya halatta wannan eh wannan ya halatta waye leburanci ne wannan ijara ne wannan ba kasuwanci bane ba yana shiga cikin ijara ne na'am gwamnati da tana jiran ba da rokta din sai ta ce mutum a sati ya kawo su goma sai kasance kai da aka baka sai ka je ka yi dubu ashirin ko dubu talatin shin za ka cire dubu goma ne ka kai wasu ko kuma za ka haɗa gaba ɗaya ne kenan ban gane ba ake ba mutum tabe ba ku da hakuri yanzu idan kuna magana ku duka tawa zan fahimta a samu wanda ya san mu'amalar sai mun bayani dan la sai in gane shi da yana aiki a wurin hmm. aka ce masa ga turta ka je ka kawo shi goma a duk abin da ya karu a sama nashi ne ko ne da wani kwandishin aka ba shi cewa zai kawo dubu goma yana da albashin eh, amma abin da ke so da sati ya kawo mai ya kasance daidai aikin nan ya samu dubu ashirin da biyar dole dole dole zai kai gwamnati sai gaba daya amma da wani ka'ida aka ake fara da wani condition yake yana da gane wani abu guda daya ba kun yana da albashin ba yanzu ga abin da zai kawo gwamnati idan ya bai samu ko ya dawo ya dole ko ko bai samu aiki ba a'a ba za ta iya lalacewa ba ba zai iya rasa mai ba ba zai iya fitowa bai samu aiki gaba daya shi yasa na ce ku nemi wanda ya san aikin sun yi mun bayani ba wani ma'aikacin wani kuwa nan da ya ma. ba wanda yake aiki a ma'aikatar aikin gona malam a wajen ta wannan sai ni ne wata mun kawo dubu goma sati zai iya yawan cewa to abin da ka saba kuma mun na kuma suka ce mu a abin da ka saba ya goma kawo wannan tambayar ka daban da ta wancan ka kyale mu gama wancan tukuna kai ka san mu'amalar sosai ka san ita wannan mu'amala da ya mara

haya da za a nan da yake cewa babu akwai idan suka baka da sharaɗi in suka ba mutum in suka baka da sharaɗi suka ce je ka kai aiki abin da muke so kawo mana dubu goma don abin da ya hau sama wannan kuma ya zama naka wannan ya halatta inda wannan sharaɗin aka baka inda wannan sharaɗin aka baka amma in ba da wannan sharaɗin ba kai ma'aikaci ne je ka kawo mana dubu goma to wannan ya zama zalunci ba dan na iya zuwa ban samu dubu goma ba kare bayanin mai ka'idar ita ta rafta din ba za a ba ma'aikaci ba direban da yake ma'aikaci a wajen to a sai ta hankali ya yi kasa karba a ce ga shi na da albashi kuma a ce zai kawo abin da ya samu kuma na shi ne wata irin cibiya za ta yi wannan

misali yana da gona sai je karɓo ta haya domin aiki sai in biya dubu takwas duk wannan labarin faɗi ruhin abin ko da ga samu labarin da ruhin ne abin yadda motocin suna da dabbobi suna idan kana son maka aiki sai ka zo ka akwai da ka zo ka cika ka sai a da direba kuma a zuwa a zuwa mai kuma duk wata abin da ya samu mota da a bashi in ya ne ne rubuta sai ka bude shi za ka aikin ka kawai su gidan mun kawai su wannan aikin ake ba su tsari ba ai gaba da su gudu ka sunan wani da naka ne kawai gida duk abin da samu ka in ta lalace ne za ka dawo ka zo ka yi rubutu za ka shi wannan direba ne gobe ta zo amma yanzu abin da ya rage da yau kenan za ka shi sa su ba abu ba su ke direba da zai sauran aikin direba idan abin da ya rage da ya shi wanda ya ci mota haya ya ba da dubu da kuɗin sa an kare masa aikin su ko da rana ba su faɗi ba a sauran lokaci shi yana da damar da zai zai ɗauka a gini ko wani gwamnati da ya sauran abin da ya samu yana yin sun mutu direba ɗin tun shi kuɗin yini ya biya kuɗin yini ya biya wannan shi ne al'amari ne ƙarin da ka darakta ƙarin bayani kake da shi akan abin da ya faɗa bayan da ofisa ne ya ce wanda suna da ofisa wanda shi a wajen sa ake bayar ma'aikacin wurin ofisar ne yana ba shi profit a hannunsa da kuma amma za su je su yi cikin jamaica shi kan misali an ce kawo mera ko da sannan za a ba bai da hannun kuma ba wajen tambayar ba ce ba ta watan daban wannan ta da eh, to bari mu gama da tukuna abinda wannan yake faɗa mana yake shi a bincikensa da yayi yadda labarin yake yadda al'amarin yake wannan taraktas ne na gwamnati ne shawon ma'aikatar aikin gona ne a ina ne ba mu sani ba na dai gwamnati ne ita gwamnati tana bayar da su haya ne sai a zo kai manomi kana da dama ka zo ka karɓi haya naira dubu takwas a yini ka biya su sai a baka tarakta ɗin da direba ya je maka aiki na wannan yinin idan yinin ya kare kuɗin ka sun kare ko ba haka ba su za su zuba masa mai in wani abu ya lalace an biya za a rubuta da su da kawo duk wanda ya shafi gwamnati ne idan kai ka riga ka ka biya to idan haka yake a wannan tsarin ne yake cewa gwamnati na bada haya ne ga manoma da duk wanda ke so zo karɓi haya sai na je na biya naira dubu takwas na ta ɗauki yinin wannan gaba ɗaya za a yi mun aiki to kaga wannan yinin gaba ɗaya na wani idan aka zo aikin da aka yi mun a gona ta ya zanto cewa an yi mun ne daga safe zuwa karfe biyu lokacin tashi daga aiki bai ba kuma gashi na da sauran awanni sai na tura taraktan gonan wani ta aiki na samu wani abu a ciki wannan ya halatta don na ɗauko ta ne haya na wannan yinin gaba daya ina fata an fahimta matukar da ka'ida da gwamnati kuka yi ne ne kuka yi kuma ba ta ce maka ba a'a sai a gonan ka kaɗai za ta yi aiki kai dai wannan yinin ka saya ka je kai duk abin da za ka yi ne mai kai yini ka saya to wannan shi kenan ya halatta abin da kai shi kuma direba da ma'aikata tun marar da ba kai da za ka sallame shi ba yana da alfashin sauran gwamnati to wannan shine zance na gaskiya muka ce wannan ya halatta wannan da wannan siffar ya halatta kai kuma naka ne kace naka daban da wancan to akwai ko bisa inda yake a nan ayyukan gona shi ake ba shi tractor driver sannan sai a ce kawo ne a tare shi ne ke kuma samu kare shi shi shi ne shi shi wato shi gwamnati ta ba shi ne ta ba shi tarakta a ne akan su gaba da haya eh akan ma amma dari biyar kawai zai kawo su in samu sama da haka kudin ya halatta eh, eh, ya rike ah, wancan sama da haka ko ba shi ma'aikaci ne na gwamnati da albashi ne a duk abin da ya samu kuma sai ya kawo gwamnati eh Da abin da ya samu sai ya kawo dan yanzu misali idan ya je ba a samu ko kobo ba a wannan yinin yana bai gwamnati wani abu a to a to kuma idan aka samu riba na gwamnati ya yi mafara ta gwamnati ko to an samu riba ta gwamnati bai halatta da tuko ko ba wace wa ni bin abbasin radiyallahu anhu wato sai fa in an riga an fitar da shi daga gadon bayan ta za a sayar wannan daga amma abin da yake gadon bayan ta yana gadon bayan ta a ce za a sayar haramun ne wannan gashin tumaki ana yin saka da shi a yi bargo da shi a yi menene da shi abubuwa da dama ana yi shi yasa waɗansu koda sun sai fata waɗansu kamfanonin sukan je mai wannan sukan kare gasi. kuma fatar sai wani abu daban kuma gashin sai wani abu daban da shi to gashin yana da kima akan yi tufafi da shi to bai halatta ba kawai tinki yana wucewa ka sayar da gashin da ke gadan ta. an gane ku wala labanun fi zar'in haka ba shi halatta sayar da nono alhali na cikin hansa ba riga an tatse shi daga hansar dabba ba wannan hadisi rawahu tabarani fil awsat wa dar qutni imam tabarani cikin mujam al awsat ya ruwaito shi haka imam dar qutni haka abu dawud fil marasil cikin littafin sa na marasil li ikrima wato ya dingina shi zuwa ga ikrima maula ibn abbas wa akhrajahu aidan mawqufan ala ibn abbas haka ya sake ruwaito shi amma a matsayin mawqufi cewa abdullahi dan abbas ne kadai ya fada ba a dingina shi zuwa ga manzon Allah ba bi sanadin qawiyin amma da sanadi qawi inji inji ibn hajar wa rajaha wal bayhaqi galibi dai suka ce wannan hadisi mawqufi ne abdullahi dan abbas ne ya fada amma hukuncin sa hukuncin marfu'i tunda sahabi baya iya haramta abu ko ya halatta abu in ba ya san annabi ya nuna masa sai inda wahayi hmm. bismillah alaikum salam malam dangane da sharadi din yana da ke kasuwa ta wani bari jiwa maka sai muka yi ciniki aka sayar min dubu biyu da ɗari biyar kuɗi na ko da cika ba sai muka yi wa'adi da shi bayan sati da zan kawo wannan sai shi kuma ya samu sharadi cewa idan sati ta cika ban kawo kuɗin ba wannan kuɗi da na bashi ba zai mai min da shi ba saboda ne a yanzu zalunci ke dukkan sharɗin da yake akwai zalunci Allah bai da hajar tana wajen sa kuma ba da kudin ba zalunci ne wani dukkan sharɗin da ba cikin littafin Allah ya zama zalunci ko da ya zama sharɗi da riba mun faɗa wannan ba wa ana abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف an karba hadisi daga Abu Hurairah Allah su kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hani an bai'il madamin dangane da bai'il madamin al madamin jam'i na kalmar madmun madmun kuma shine abin da ke gadan bayan namijin dabba abin da ke gadan bayan rago ko bunsuru ko sa ko rakumi abin da ke gadon bayan shi na mani a ce an siya ya zo ya bayi ya zo ya barbarin dabba don ya zuba shi wannan haramun ne dan abin da ke wannan din majhuli ne ba a san ko ne ba dan haka dan me za a kulle ciniki akai wal malaqih da abin da ciki ya dauka na dabbobi al malaqih wato ciki kenan to wannan duk haramun ne sayar da su idan dabba tana da ciki a ce a sayar da abin da ke ciki na'am kamar dabba kamar kaji mutum na riga kaje to sai ba da dani dan da shi ya riga to shi wannan alamar ya yi. bai halatta ba mutum baya bayar da dami dan jakin sai zo a ba shi guda dan dan a kawo dan ya bayar da jakin sai zo ya bayi bai halatta ba dole sai dai wannan ihsani ake son mutum yayi dan abin da yasa akwai garar cikin me garar rashin tabbas shin muna da tabbaci 100 idan idan jakin ne ya zo ya barbara ga jakin nan za su samu jiki ba mu da wannan tabbacin to dan me dan me kuma da ya karba tabbas ne ko zato ne ah, to ya zama da tabbas da zato mai tunikayya dole sai tabbas da tabbas ake tunikayya ba tabbas da zato ba wannan rashin tabbacin shi yasa bai halatta ba bai halatta bismillah a to a je wannan sai an tashi ka bari sai an tashi da ci gaba. Madamin. Ah. Ah. Al-madamin shi ne mafi asalabil fuhud. Malakai jan ina kuma shi mafi batan lagun sake nan, mafi batunan nuk, annuk ko annuk shi ne jan ina na naka, rakuma kenan shi fassarar daidai. ba mun garka daga dukkan dan itacen da bai nuna ba haramun ne sai da idan ya riga an sauko da shi kasa dama ai ba ka da kai yanzu ka saya danye ne zaka je ka rufa shi da kanka ka ajiye shi ka sa masa wani kemikal dan ya ƙara nuna wannan kemikal dan ko na gida ko na waje akwai hanya ta gargajiya da ake dan a ruwa mangoro ya ƙara nuna in ka saya ba zan ƙara samu mana tunda ya ce kayan ita kayan amfanin gona duka kayan itace da haka cewa mangoro dai ba kuma ku ce kun ƙara da ayaba to wani ma sai ya koma ya ce ko ganda wani ma ya ce ko kan sai yasa nace duk kayan itace ba shikenan ba an riga an gama dukkan abin da yake zaka zo ka ruba shi a gida ya ƙara nuna ko ma menene aka sauko da shi ka sayi shi danye shi kenan wannan babu laifi amma ka saya kan itacen akan cewa nan gaba in ya nuna a baka shi haramun ne dan ba ka tabbacin zai nuna ko ta annoba za ta zo ta lalata shi na kamar da wanda ka bayar da akai kamar misali da kawai na kuma mutum ya zo mota daga baya zai samu wani abu kamar kuɗi ko wani abu haka zai mayar ma wanda ya saya a wajen hmm. to kamar misali masu yan kadilan gwanjo wanda ya tsoho gwanjo ya zo yan kadilan ya tsoci kuɗi kamar dole ko wani abu ya kamar hanta me ke hukunta abin da ya samu wanda wanda. duk ya shiga cikin wannan domin dukkan waɗannan ababen da aka tsinta ya sha bamban da abin da dabbar ka ta haifar maka dan abin da dabbar ka ta haifar maka eh, wani abu ne wanda ke muttasilin biha sashi ne na jikinta ko ba haka ba amma abin da ka tsinta jikin mota ba sashi ne na motar ba a wajen motar yake ma'ana jinsin abin da ke jikin mota daban wannan kuma kuɗi ne ba jinsin mota ba ne haka abin da ka tsinta jikin tufafin da ka saya jinsin abin da ka tsinta daban da jinsin abin da ka saya kai kuma kayi kai ne akan me kan wannan abu da haka duk wannan abin da ke ciki sai dai mu ɗauke shi akan cewa idan abu zai wahalar mayar da shi kamar yadda muka faɗa da su wanda yake kuɗi a jikin mota bai san ma ina ka so motar ba daga Belgium ne daga German ne daga ina ne bai sani ba sai ya farka da shi don ladai ya kai da mai abin in ba musulmi bane ba sai Allah ya masa sakamako a duniya in ko musulmi ne ya masa sakamako a lahira dan dukkan wanda ba musulmi bai dan yayi wani abin kirki ana gaggauta har sakamako ne a duniya a bashi dan saboda a lahira baya da komai ma lahu fil akhirati min khalaq na eh da zauna su tabar kayan su kayayyakin da suna ba cikin wannan kayan zai haka wani yara suna kan su ba da ya samu wani abu mai amfani ya samu wani abu mai amfani zai yi amfani mutum zai yi amfani da yin mutum so sai suka bi koma kwana abu suka ke kashi a cikin wannan kasashen ne an riga da hanyar ɗaya da kayan kuma ga shi an samu wani abu mai amfani to za ka ake don Allah zuwa shi zuwa shi Allah dawo da da ita wannan ko kai ba da dawo ba halali kuma ah, hukumar da da kusa da kai da kuma da da take yi da su ba kuma wani imamai da suke son su yawanci da akwai a wajen wanda kai da su kai da abu <laughs> idan za ku yi tambaya ku rika taƙaita ni ma in sauki kuma ku yi sauki <laughs> ba sai kun koyo labari ba kuma sai ka samu tambayar cikin kalma biyu <laughs> a takaice mutum ya sami mahaukaciya ta ta zauna a kofar kantinsa sai ta zubar da karikin ta ciki sai aka samu abu mai amfani ya za a yi da shi ya za a yi da shi wannan mahaukaciya kila yar gari ce kila ba kuwa ce idan yar gari ce wadda an san dangin ta sai aka gidansu a bayan waɗanda suke masu cin gadanta iyaye ko ƴaƴa ko yayye ko kanne idan ba a san yar kowane gari ba ce ba wannan abu sai a yi mata sadaka da shi sadaka ɗan nan ko ka ba wani mabukaci ko ka ba wani kwamitin masallaci ko wata kungiya ta addini duk wanda kai yayi ubangiji ta Allah zai tana da mata ladan ranar tashin kiyama وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته رواه ابو داود وابن ماجه wa sahahu wancan hadisin na baya kun je mana hadisi ya ce da'ifi ne to amma ingantacce ne akwai hanyoyin da hadisin ya inganta wannan hadisi kuma na Abu Hurairah manzo Allah ce man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asratahu dukkan wanda aqala musliman bai'atahu dukkan wanda ya dauke wa musulmi sa da yake ya cinikayya ya yafe masa cewa dawo da kayan in baka ka. aqala Allahu asaratahu to wannan shi ma Allah zai ɗauke masa kurakuransa a gobe kiyama ke abinda ake nufi da iqala a babin fikihu shine kun kulla cinikayya da mutum na zo wurinka na sai haja daga baya sai ne nadamar me yasa na saya in ma dai dan saboda kuɗi na kenan in ma dan saboda abin nan na saya na tuna a ina da shi a gida yanzu nan bani da bukatarsa to sai na zo ce da Allah wani abin nan da na saya ashe ba da bukatar sa dan ina da wani a gida abin nan da na saya ina tsammanin kaza ne ashe ba kaza bane ba da Allah ina son da ka karɓi kuɗin ka karɓa da suka bani kuɗi na to kaga ba kasuwanci ya riga ya cika yanzu na abin da za a yi ba ta kasuwanci bane tunda ba aibu ne gane ciki ba ba wani illa daga cikin illolin da ke halatta masa ya zo lalata kasuwanci duk babu wannan amma dai abin da yanzu ba da bukatar ya canza shawara bayan ko ya riga ya saya har ya biya kila ma har ya je gida to idan aka kawo wurin ka kai yanzu alfarma ce zaka kai mai haja ka ce to kawo mun in dai ba abin da ya same shi kawo mun shi in ba kudin ka to idan kai haka manzon Allah ce kai kuma Allah zai yafi maka kurakuran ka wannan wata dangane ne da ake san yan kasuwa su afuwa idan mutum ya sai haja daga baya ga ya fasa ba wanda zai saya lalata ba wanda zai saya lalata ya zo da wuce ba shi kudin sa ba za ka bashi dan shi ne zai lalata ku amma wannan ya saya wata lalura ta so masa yanzu kuma kudi yake so ba ya san wannan hajar wannan na iya faruwa ga dan adam ko ba haka ba to shi sa sai aka halatta iqala a cikin harkar kasuwanci wa alaikum salam eh. eh. ba halatta ba duk wani da aka turo ya zo sai kaya wajen ka bayan ya sai kaya naira dubu dubu sai ce amma a jikin rasul ka sa dubu ɗaya da ɗari biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar da shi idan ya kai wa gwamnati rasul ɗin ko kamfanin da suka turo shi ya ci wannan kuɗin idan kai wannan kunya ta auna alal ismi ruwa daidai ki da hadisin farko da muka kawo saboda haka bai halatta da mutum ke wannan wannan duk yana cikin mabuɗin da ake ya tsasu a cikin harkar mu'amala da aikin gwamnati da ya kone kamfani duk wanda ya je ko direba da ya je ta mai ya je gidan mai sai aka zuba masa mai na ɗari biyar sai ce a rubuta ɗari takwas ko dubu ɗaya a jikin rubutu ya zo kawo mu da kyawu musamman abin da muke ba cikin kasashen wai shi kansa ma wanda zai baka rubutu din ma zai idan kake ba na rubutu zai iya yagowa ya baka kare ka rubuta duk abin da kaga dama rashin sanin ciwon kai ne wannan rashin sanin ciwon kai da jahilci yana damun mu jahilci addini mu jahilci rayuwa duk lokaci guda shi yasa babu yanda za a yi mu morewa duniyar ba wallahi yadda Najeriya take da albarka da arziki da kaya da kaza da kaza da kaza wallahi inda muna da tsari ba duk Afirka wai zai more irin da Najeriya yo ko a kasar Turai ai dai ne wanda ya su morewa domin ba America shine ke ganin ya fi kowa morewa kai dan Najeriya a yanzu kana cikin wahalar nan tafi da yawa daga cikin America jin daɗi duk ba America goma takwas akwai bashi a wuyansu idan Najeriya ba sai ka samu dun ɗari ba bashin ko ba kanka kuma ko ka cola ka sha a Amerika sai gwamnati ta karɓi haraji a wurinka da ka mallaki gida wani lokacin da ka zana gidan haya dan idan ka mallaki gida harajin da za a rinka karba ne gidan gwamnati ta rinka karba sai ka gwamnati ina ma gidan haya kake zo ne tsarin rayuwa ne da ke cike da zalunci amma tun da yana da kafofin watsa labaran da za su yada shi kenan sai a yada shi a ce ko ina demokradiya demokrasi wata tsiya wata tsiya amma zalunci ne kullum tsarin capitalism na sama ke ƙara yin sama na ƙasa ke ƙara yin ƙasa musulunci ku ta alikai la ya kuna dulatan bainal aghniya min kare kasance masu kuɗi ne kadai kuɗi ke circulating na tsakanin su ya kamata a rarraba ba wai a rarraba daidai wa daidai ba kowa a bashi daidai bukatar dan kuma tsarin a rarraba da daidai ba tsarin yan wannan guzo ne shi ma tsari ne na shirme a ce mutane sai tarayya cikin dukiyar kasa wannan shirme ne da rago da mai himma duk sai tarayya cikin dukiyar kasa yanzu misali sai aka kawo trailer guda biyu cike da kuma na shinkafa ko sukari sai aka ce in rarraba shi ga jama'ar da ke cikin masallacin nan kadai idan zan yi adalci ne kamata in yi kowa an bashi ne ka zo zalunci kenan daidai daidai din da kace shine zalunci idan eh, misali yanzu ga wannan ta shike shiganka idan girman Allah wa gare shi to sai a bashi daidai da naka ka gan shi ne ina jin firamare ko ko ko ba mai hijira to a ce a raba shi daidai da kai ba zan zalunci ba a yadda za a yi shine sai a zo a kalla wane yana da iyali uku mata uku gare shi ta yaya bakwai a to shi kenan sai ba shi buhu kaza wane saboda ne a shago yake kwana to ku ba shi ko kilo biyu ne mafi amma da ya tafi ba haka bane ba amma da aka ce a daidai wa daidai yana zalunci kenan zalunci kenan shi ko musulunci za ba kowa daidai bukatar sa ne ba wai daidai wa daida ba duk wanda yake daidai wa daida yan duk wani kungiyar duk kungiyoyin yancin dan adam a ban kasa abinda suke so tabbatar daidai wa daida wanda shine ainihin zulmi duk wanda ya san musulunci ya kace daidai wa daida ya san zalunci a kai ya za a yi goro wanda ba da iyali da mutum mai mace duka sai a raba masa abu daidai wa daida zalunci a kai dan kila an kai wani matsayin wani ko dai an bayar mata hudun daidai da za a ba goro ko an ba goro daidai da za a ba mata hudun me aka yi cikin wani ne daidai ko zalunci ne ina ga sai mu dakata a haka tun da yawa akwai wazi a yalwa kuma wa'azin yana da dan bukatar in huta kafin in samu ko da minti ashirin ne na hutu saboda haka sai mu dakata a haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana za a galibin tambayoyin da suke rubuce za mu ansa su ne gobe gobe idan muka yi rabin karatu ko wani a makamancin haka sauran sai mu bar lokacin don mu ansa tambayoyin da ke rubuce kuma za mu riƙe alfarma ina wannan gani iya karanta tambayoyin da yin ana wazi malam bello sai ya zo gobe da wuri don ko a bashi tambayoyin tun da gawai zai tsara su ya bi mai mahimmanci sannan mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata dai idan an zo gobe yana karanta ina ansa sai mu ji daɗin yi idan muka rabin karatu rabi sai mu ansa eh, assalamu alaikum za a kira sallar bayan abubuwan da suka faru na kwana-kwanan nan daga ɗaya daga cikin sanatocin da ke wakiltar jihar bauchi kamar yadda kuka wasu ne ga wanda suka kwararri wani shiri na gidan rediyon bauchi a jiya da kuma yau da safe ta takwas kwata sun ji wakilan shi wannan sanata wato salisu tori waɗanda suke cewa abin da aka yi kaji aka yi masa sun yi magana da shi ta hanyar telefon yanzu haka yana ingila kaji aka yi masa ƙarya ne ba haka ba ne kaza kaza kaza kaza da dai mun nuna kamanta waɗannan to tuni waɗansu daga cikin samari sun je sun samu waɗannan mutane da suke magana a rediyo har gidajensu don an nuna musu cewa wannan dai duk ba za ta wanke shi ba shine ya kamata ya sa sabulu ya wanke kansa da kansa ya yi bayani ya kirawo taron yan jaridu ya karyata abin in karyata din ne kuma in karya aka yi masa wannan wato gidan jarida ya kai su kotu to Allah kalli wannan zai dan warke mutane to tare da haka kuma sai sun sake magana a waya da wakilin sashen hausa na muryar amurka a nan jihohin gabas maso arewa maso gabas wato mana adu abdullahi azad wanda ko maganar da suka yi a telefon din ya so ya sa mana a yanzu mu ji kasar dinta sannan idan mun jini kuma in faɗi menene ya kamata in faɗa daga bana ta ne yanzu ku ji ta kasar yi takaitaccen bayanin sa abin da yake cewa wannan abu ƙarya aka yi masa kage aka yi masa waɗansu kafirai ne suka masa kage shi musulmi ne dan musulmi kuma yana wakiltar musulmi kuma yana goyon baya dukkan wani abu da ci gaban musulunci illa iyaka kuma yana maka aka yi wannan abu kuma kwanansa goma a maka kuma yana tare da wasu manya manya daga cikin malamai na garin nan akwai ɗan rubuci da kuma shek malam ibrahim a liman masallacin juma'a na gwallaga cewa tare suka kwana goma su ta tashi tare da tashi tare da sauran dai maganganun da ya zuwa karshe kuma yana nan wannan so mun ne tafi ya zo ya kare kansa to abin da ni zan ce a abin da zamu iya cewa game da wannan matsala ƙarya ne ba ƙarya ba ne ba abin da ya faɗa Allah akalli ya ba mu wani bangare na nutsuwa ko da ba ɗari bisa ɗari ba ɗari bisa ɗari kan da saura har yanzu kafin mu samu natsuwa ta ɗari bisa ɗari har sai lokacin da ya zo kirawo taro na 'yan jarida ɗin da wannan maganar da ya faɗa waɗanda suke jin harshen hausa ne kawai suka san wancan maganar ba tashi bace ba ko in ma tashi ce ya janye amma akwai bukatar waɗanda suke karanta harshen turanci tun da wancan da turanci aka faɗa ya shiga waɗansu ya taro ɗan jaridu da wakilai na jaridun kudancin ƙasar nan musamman waɗanda suke jin harshen turanci ya nuna shi ɗan goyon bayan shari'a ne ba ɗan faɗa da shari'a ba kuma shi baya cikin waɗanda suke za su ɗaura kamar yaƙi da shari'a irin yadda today ta faɗa shi yana cikin waɗanda suke kamar kafa shari'a ne to da zaran ya riga ya faɗa ka ya wanke kansa ɗari musu ɗari inda mun ga wannan a jarida yadda muka samu waccan jaridar ta ya a hannun jama'a to mu ga wanda ya warware kamar a day ko a bangal ko a fan ko a wateke to kuma sai mu zo shi ma mu buga mu faɗa mutane mu ce to gashi wannan bawan Allah ji aka masa gashi ya kare kansa bugu da kare gashi waccan jarida ma ta masa wannan kaji ya kai ta kotu dan kar a kyale abin haka burin burin al'amura yadda muka tunzura abubuwan da su kwantar mana da hankali suna da yawa yanzu dai kawai abinda da zamu ce mun samu wani bangare ne mai na nutsuwa to amma dai har yanzu muna jira daga gare shi da zarin ya sauka a kasan nan yayi wannan ai ba ko su muka kai shi ba ba ya hakuri da Allah <laughs> ya hakuri in dai zo wannan taron yan jarida ya riga ya gama komai kuma wannan shine zai bayar da abin da cewa duk mutanen da suka ko da addu'o'in su suke shirin a basu umarni su fara to wannan taron yan jarida ne kawai zai dakatar da su in ba wannan taron yan jarida ba da wuya waɗannan ababai su walwalu kawai ta hanyar wannan a wannan dai ya bamu nutsuwa ko yaya wani bangare na nutsuwa amma dai nutsuwa ɗari bisa ɗari sai bayan Allah ya kawo su ya yi taron yan wanda muna fatan hakan ta tabbata a kusa ba nesa da yawa ubangiji ta ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya tabbatar da kafirci da kafirai sannan kuma daga gaskiya akwai wani dan uwa da yayi wabba tare ta maza ya dauki nauyin sanya karatu da ake anan na maram musamman a kitabul hajj da aka karanta a baya kasancewar aikin madana kusantowa ya dauki nauyin zai sa daya daga cikin kafofin watsa labarai da ke nan bauchi don saboda ya da bana su amfana da darasin da aka yi na aikin hajji muna fatan a kan cikin addu'a Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya yi ta mana irin su shi kanshi wannan tunanin wato tunani ne mai matuƙar muhimmanci mutum har ya tuna ga bukatar abin da kuma abin da ya kamata a yi wannan ba karamin tunani bane ba kamar yadda wadansu kuma dama sun yi tun cikin azumi muna fatan Allah ya saka maka da alkhairi dole mu fita majalisa aka rika sa na kitabu siyar a wadansu kwanaki na azumi ga gidan rediyon bautar dama dai daga cikin sun ji Allah ya yawaita mana irin waɗannan awa salamu alaikum wa rahmatullah ba zan kawai malam tambayar ta hakuri sai gobe idan ka tana ta tambayar nan to sai fa in kun yi da kar in je wa'azi